Mabiya addinin Krista sun bayyana cewa lokacin Kirsimati dama ce ta nuna ƙauna wa kowa da kuma yin gaskiya a rayuwa. waƙoƙi kenan da mabiya addinin Krista suka rika rerawa yayin sujadar Kirsimati ranar tunawa da haihuwar annabi Isa wato Yesu Kristi. Sunana Percy da Wachaset. Kai mun gode Allah Allah ya kai mu yau ga Christmas babban rana mu gode wa Allah da babban kyauta da ya aika mu na ceto da na yafa zunubanmu to abin da na gani a christmas a wannan shekara da na karanta na ji daɗi shine babban kyautan da zamu ba allah shine mu ba shi zuciyarmu na lami dauda butin To gaskiya mun yi Christmas a cikin ƙoshin lafiya, gaskiya wannan Christmas ɗin ta yi armashi, gaskiya muna mayar da godiya ma Allah. Ya zama at least akwai mutumin da dai kaɗan sa masa farin ciki a cikin rayuwansa To muna so a yi amfani da wannan dama duka kristoci su nuna ƙauna ma juna har ma da waɗanda ba krista ba, a ko ina suka samu kansu su nuna gaskiya suna na Hadiza wuri Na yi Christmas yana cikin lafiya, na yi Christmas yana cikin muna. Yan uwanki yara fa me zaki ce musu? Zan ce musu zan nuna musu kauna, zan nuna musu so. Wasu mabiya addinin Krista kenan ke bayyana farin cikinsu na bikin wannan Kirsimati da kuma halayen da za su yi na kawo canji na gari a rayuwa. A hudubarsa, Pastor Sifas Bahago ya bayyana zuwan Yesu almasihu a matsayin haske wa al'ummar duniya baki ɗaya. Yau mun yi wa'azi ne akan menene shi Yesu Kristi ya zo ya yi a duniya, ya zama haske ne ma duniya, ya kawo karman Allah a cikin duniya, wato ya cika duk abubuwan da anabawa suka fada akan mezaya wanda zai zo, zai kiraye duka al'umman duniya zuwa ga Allah. saboda haka duk masu bin Yesu suna da kira a kansu su zama mutane ne masu kawo canji sannan kuma a duk abubuwan da suke yi a duniya bari a gan canji. Ta yaya mabiya addinin Kirista za su yi amfani da wannan lokaci na Christmas domin nuna waɗannan halaye na Yesu Kristi. A cikin rayuwanmu, rayuwan kaunan da Yesu ya kawo, ya kamata mu nuna shi a yanda muna kaunan kasanmu. yadda za mu iya mu ba da kanmu domin ceton kasanmu duk illan da kasanmu ya sami kanshi a ciki muna da ban gaskiya cewa krista ne suna da iko za su iya su kawo wannan canji da irin ban da muna da shi da yadda muna rayuwanmu ya kamata har ma mu iya ba da rayuwanmu ma kasanmu. Pastor Sifas Bahago kenan daga majami'ar cibiyar koyar da tauhidi a nan Jos. An kuma kammala sujadar Kirsimatin ba tare da wani tashin hankali ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.